Tarihin Afirka Jama'a barkanmu da yau da kuma sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na tarihin Afirka inda muke baku labarai dangane da wasu fitattun mutane a nahiyar. Ba wanda ke da 'yancin shafe tarihin wata al'umma domin kuwa al'ummar da ba ta da tarihi tamkar al'umma ce da ba ta da ruhi. Juyin juya halin hot volta na tafiya da kyau cikin yanayi mai kyau tare da gamsuwar al'umma da ke bayar da goyon bayanta cikin yaƙi da masu adawa da wannan tsari. Al'ummar hot volta ta ba da goyon baya wajen aiwatar da muhimman ayyuka don samar da sabuwar ƙasa mai kima da mutunci tare da samun bunƙasa. shugaban burkina faso na alfahari da kasantuwar wannan juyin hali da ram kan karagar mulki saboda shekaru biyu da wannan sabon tsari tattalin arzikin kasar da tunanin al'umma sun canza sosai an canza sunan kasar daga otvolta zuwa burkina faso ayyukan ci gaban kasa ga sunan barshak ana gani ko ina a faɗin kasar wannan ne juyin juya hali al'umma ce ke da mulki ta hanyar kwamitocin kare juyin juya hali da ake kira da suna cdr waɗanda ke yanke hukunci ta hanyar kotunan shari'a na tpr hatta da matasa da ƙananan yara na da damar tsoma baki a wannan tafiya suna cikin ƙungiyoyin yara manyan gobe da ake kira pioneer shugaban ƙasa da sauran abokanin tafiyarsa su uku na alfahari da wannan juyin hali da irin goma bayan da suke samu daga al'umma tun ranar hudu ga watan agusta lokacin da suka zo kan karagar mulki daga yanzu a burkina faso juyin hali ya shiga a ko'ina kamar dai yadda shugaban kasar ke faɗa wannan ci gaban shirinmu ne game da tarihin rayuwar kyaftin thomas sankara Tsarin arzuta kai ko ta halin ƙaƙa shine aikin 'yan jari hujja tsawon shekaru tun bayan yakin duniya na biyu. Wannan tsari da tilastawa hatta Burkina Faso amma yanzu ya kau saboda ƙasarmu na cikin ayyukan gina kanta. Al'ummarmu na da kima da mutunci, burinmu shine kyautata rayuwar jama'a kuma kullum sai ci gaba ake gani a wannan tafiya. Ba wai muna faɗa ta fatar baki ba ne a'a abinda yake a zahiri ne kuru-kuru nasarar juyin juya halin mu ita ce mu daraja kudurorin da muka alkawarta kuma muna ci gaba da kare su har ya zuwa yau nuna kishin ƙasa wajen ayyukan ci gaban al'umma juyin juya hali ya ƙaddamar da ayyuka ko ina a faɗin ƙasar waɗanda ake ganin su a zahiri an ƙaddamar da kamfe na allurar rigakafin cututtuka a faɗin ƙasar lamarin da ya kawo raguwar mutuwar kananan yara saboda a lokacin alƙalumma na tabbatar da cewa burkina faso ce a sahun gaba wajen mutuwar kananan yara a nahiyar afirka baki ɗaya an ƙaddamar da babban kamfe na gina makarantu da asibitoci sai kuma dasa dubban itatuwa don yaƙi da kusurwar hamada da kuma kare muhalli a yankin sahel sake fasalin rabon ƙasar noma a tsakanin al'umma ma na daga cikin ayyukan da gwamnatin ta aiwatar an ƙara darajar kayan noma tare da rage haraji a fannin noma sai bayar da tallafi don samar da matsugunai ko gidaje ga iyali tare da haramta yi wa 'yan mata shayi ko kuma kaciya. Akwai madatsun ruwa da dama da muka gina da hannuwanmu, alhali ana amfani da manyan injina ne domin gina su a wasu ƙasashe. Ba mu da halin gina su, amma da hannuwanmu muka gina su. al'umma ta yi aiki tukuru dare da rana domin gina makarantu da asibitoci akwai hanyoyin mota da gadoji da muka sake ginawa da hannunmu mun gina gidaje 500 a cikin watanni hudu mun sake fasalin kasuwanci da tattalin arzikin mun ɗauki sabin matakai a fannin tsaro ta hanyar sanyo al'umma a cikin lamarin tsaro kai da kai muna son kawo ƙarshen ah, cewa ba wai sojoji kaɗai da suka samu horo a game da dubarun yaƙi da sarrafa makamai ba ne za su kasance waɗanda za su yi yadda suka ga dama da waɗannan makamai ba ba wai butun kula da makamai nake nufi ba a'a ya kamata al'umma ta gane cewa kowa na iya taimakawa wajen samar da tsaro ya kamata kowane ɗan ƙasa ya san da bukatunsa sannan ya san ƙalubalen da ke gabansa domin cimma burinsa kuma ina jin cewa al'ummarmu ta fahimci wannan determinant dans dai ya kutsa a kowane sashe na rayuwar al'umma, hatta inda ba a zato, wato fagen yaƙi da mata masu zaman kansu. Kusan da cewa mace ce ke shiga karuwanci sana'ar da ke matsayin haramtacciya rashin tsari a cikin al'umma ke jefa mata wannan ƙazamar sana'a ba wai zaɓin kansu ba ne. Idan suna da wata mafita da ba za su yi karuwanci ba, yana sanar da ku cewa Mu a Burkina Faso muna yaƙi da karuwanci, saboda wannan ne zai samu kare mutuncin mata da mafi yawancinsu suka samu kansu a cikin wannan ba don suna so ba. Rashin adalci ne ke sa mata shiga wannan ƙazamar sana'a. Yanzu haka mun fitar da tsarin samarwa mata masu zaman kansu sana'o'in yi domin su dogara da kansu, ta haka ne za a kare lafiyar jikinsu da kuma mutuncinsu. Don ku sani tuni muka fara wannan aiki, burinmu shi ne maido da waɗanda suka tuba a cikin harkokin yau da eh, kullum na al'umma, su dinga halartar wuraren da can baya sai manyan mutane suke halarta. Ina fatan za ku kai mana ziyara a birnin Wagadugu, inda tuni muka buɗe gidajen cin abinci waɗanda ke ƙarƙashin irin waɗannan mata da suka daina zaman kansu suke jagorantarsu su ne ke dafa abinci su ke raba abinci a kan tebura idan kuna bukata ma za su iya ba ku tarihinsu a game da rayuwar da suka yi ba tare da wata matsala ba sannan su bayyana muku irin farin cikin da suke ciki a yau bayan sun bar waccan ƙazamar sana'a nan ba da jimawa ba a cikin ma'aikatan gwamnati har a fadar shugaban ƙasa za mu baiwa wasu daga cikinsu ayyukan yi wanda hakan zai sa su kasance abin koyi ga sauran da ba su daina ba domin su gane cewa ba karuwanci ne kawai abin yi ba. Fidel ketanga mashawarci a fannin diflomasiyya da kuma lamarin da suka shafi siyasa a lokacin mulkin Thomas Sankara. Eh, wata rana a cikin yaki da yake da karuwanci na shiga ofishinsa na ce masa gaskiya muna da ayyuka sosai ba wai yaƙi da karuwanci kawai ba saboda karuwanci eh, shine sana'a mafi tsufa a duniya. Na ce masa idan wasu matan na yi ne don neman kuɗi wasu kuma na yi ne don nishaɗi akwai matan da ke samun makuɗan kuɗaɗe a wannan sana'a eh. irin waɗannan da wuya su daina su kama wata sana'ar saboda yawan kuɗi da suke samu. Sai ya ni amsar cewa ba wai don abu yana da wahala za a ce ba za a jarraba kawar da shi ba. Daga nan ya fara mun jawabi a game da martabar da Allah ya yi wa 'ya'ya mata. sannan da irin miyagun al'adu da 'yan mulkin mallaka suka kawo mana saboda ina zaton cewa a can baya ko dama akwai karuwanci to ko shakka babu al'adunmu na adawa da shi kuma bai yadu sosai ba sai dai jefi-jefi saboda kyamar da ake nuna masa saboda haka yana da kyau a ci gaba da kokawa don samun nasara ko da kuwa abin yana da wahala duk da matsi da kuma tsike bakin aljihu da juyin juya halin ya zo da su kare al'adun gargajiya na kasar na sahun gaba ga magabatan burkina faso birnin wagadugu ya zama wata cibiyar raya fina-finai da ma kaɗe-kaɗen nahiyar afirka gasar nuna fina-finai ta fesfako na ci gaba da haɗa ƙwararru a fannin sinima a wannan gari na wagadugu da ake kan aikin ginawa tare da sake masa fasali yawancin mahalartan na zuwa ne saboda ra'ayinsu ga abin da kyaftin thomas sankara ke cewa wannan gasa ta fesfako ba wai muna yin ta bane saboda nuna cewa mun fi waɗansu ba a'a ba wai kuma muna nufin mu dinga tattara fina-finai bane kamar yadda wasu ƙasashe ke yi ba don mu kasance wata cibiya ko tsibiri da ke zama matattararsu ba Tsarkake fannin fina-finai ko kuma sinima ya zama wajibi a cikin wannan kokowa tamu saboda mu rinka kallon abubuwan al'adarmu. Ina jin cewa fina-finan talabijin ko kyamara sakonnin da suke kaiwa na cikin abubuwan da ke bunƙasa al'adunmu, amma ya kamata mu yi ƙoƙarin mamaye waɗannan kafafe saboda idan ba mu yi hakan ba wasu ne za su mamaye su kamar fagen yaƙi ne idan ba ku mamaye wuri ba ku shakka babu abokan gabar ku ne za su mamaye shi ya zama dole mu mamaye fagen fina-finai idan ba mu yi ba wasu ne za su yi daga nan za su rinka aika saƙonni da sauran abubuwa na wanke kwakwalwa da yaɗa manufofinsu akan al'ummarmu Idan muka ɗauki fina-finai fanni ne mai tsari duk da cewa ba a rasa faɗan cikin gida. Don haka dole ne mu yi tsari don yaƙar wannan salo idan kuma ba mu yi ba to lalle kuwa. Butun yaɗa manufofinmu zai haɗu da cikas sai wasu 'yan ƙwarorin mutane ne za su fahimta kamar 'yan boko da sauransu kuma da wuya sauransu iya gane ainihin buƙatun al'umma. ne demandons pas que le monde soit construit ba nufinmu ba ne baƙaƙen fata mu gina tamu duniyar ta hanyar warewa daga sauran al'umma ba muna son a matsayinmu na baƙaƙen fata mu nuna cewa dukkan 'yan adam na iya ƙaunar juna duk da rashin adalcin da suke nuna mana za mu iya koyar da su abin da ake kira zama tare da ƙaunar juna amma cimma wannan buri dole sai da tsari sannan kuma da nacewa et déterminé. ‘Yan uwanmu da ke tsare a gidajen yarin ƙasar Afirka ta kudu dole a sake su. cikin diflomasiyya kuwa Thomas Sankara na ba da ƙoƙari sosai, kuma ana jin muryarsa a ko'ina. Ayyukan da yake yi a wannan fage sun saba yadda ake gani a baya ga ƙasa mai ƙaramin ƙarfi irin Burkina Faso, bayan wata ziyara da ya kai a wasu ƙasashen Afirka. da suka hada da angola mozambique congo burundi tanzania algeria da kuma yammacin sahara wadda duk da takaddamar da ake yi game da mallakar wannan yanki amma shine na farko da ya kai masa ziyara da amincewa da shi a matsayin ƙasa mai cikakken iko bayan ya dawo a birnin wagadugu ne zai rubuta wasiƙa ga shugaban ƙungiyar haɗin kan afirka ta oau a lokacin wace a ciki ya bayyana ƙauracewa 'yan wasan burkina faso a gasar wasannin duniya ta olympics wadda za a gudanar a birnin los angeles saboda ya nuna fushinsa a game da yaƙin mutunta kudirin majalisar ɗinkin duniya da ke la'antar gwamnatin wariya ta afirka ta kudu musamman ma birtaniya wacce 'yan wasanta lokaci zuwa lokaci ke zuwa afirka ta kudu don buga wasan rugby ko kuma zarin riga da takwarorinsu na afirka ta kudu duk da cewa kasar na karkashin takunkumai na majalisar ɗinkin duniya saboda nuna wariyar launin fata wannan wasiƙa ta ƙara masa farin jini ga matasan afirka da baƙaƙen fata da ma sauran ƙasashe masu ra'ayin juyin hali a lokacin da ya gudanar da wata ziyara a Amurka bisa gayyatar da aka yi masa a taron Majalisar Ɗinkin Duniya karo na 39 bayan ya da zangon da ya yi a wajen amininsa Fidel Castro na ƙasar Cuba. Sankara ya so ya da zango a birnin Atlanta na Amurka kamar yadda ya bukata saboda gayyatar da jagoran bakaƙen fata Andrew Young ya yi masa amma magabatan birnin Washington suka hana shi sauka a can. ko a birnin New York ya fuskanci wata tsokana da ke da nasaba da salo irin na 'yan jari hujjar Amurka lokacin da ya ziyarci unguwar Harlem ta bakaken fata zalla. Fadar White House kamar yadda ake kiranta ko kuma farin gida na zama fadar mulkin kasar Amurka. Mu dai namu farin gidan shine unguwar bakaken fata ta Harlem. Da yawa mutane na tsammanin cewa unguwar Harlem kamar wani kwandon shara ne wasu na zaton cewa unguwar halam unguwa ce da ke zama karfen kafa ko matsala wasu kuma na ganin cewa ita ce unguwar da ke nuna ainihin ruhin al'adun mutanen afirka da ba su matsayinsu Il est important yana da matukar muhimmanci kowa daga cikinmu a kowace rana ya rinka tunawa da wani abu guda yayin da muke nan muna canza yawo a matsayinmu na 'yan afirka akwai 'yan leƙen asiri a cikinmu waɗanda za su fallasa bayanai da irin abubuwan da suke ji a wurin wannan haɗuwa gobe da safe on morning. Muna sanar da su cewa ba sai mun kawo na'urar naɗar magana ta sirri ba, ko da talabijin za a zo da shi to za mu iya sake maimaita abin da muka faɗa. Don haka muna da ƙarfi ta hanyar yaƙar jari hujja. Abin da ya kamata kullum ku riƙe shi ne cewa duk lokacin da al'umma ta haɗa kanta ta tashi tsaye za ka ga cewa jari hujja na karkarwa. When the people stand, imperialism trembles. Yayin wannan taro ne ya kulla hulɗa mai ƙarfi da baƙaƙen fata 'yan asalin Amurka, waɗanda lokaci zuwa lokaci suke yin tawaga zuwa birnin Wagadugu don halartar gasar nuna fina-finai da ake kira da suna Fesfako. Jari hujja mun yi Allah wadda da shi, jari hujja mun yi tir da shi. duka wani salo na mulkin mallaka mun tsine masa bambancin launin fata muna kyamarsa dukkan wani salon danniya muna tur da allah tsine da shi ɗaukaka kuwa ta al'umma ce mulki kuma yana ga hannun al'umma a game da kare ƙasarmu da kuma tabbatar da aƙidanmu muna a kai ko da kuwa za mu rasa rayukanmu ne na gode abokan tafiya ziyarar da ya kai a birnin new york wata dama ce domin ya ƙara nuna kansa inda ya zama kakakin marasa murya ya tsara jawabinsa tsaf wanda zai gabatar a gaban Majalisar Ɗinkin Duniya kamar haka. Euh, na zo a wannan taro na Majalisar Ɗinkin Duniya karo na 39 ne domin yin magana da sunan al'ummata wacce ke rayuwa a kan ƙasar da ta gada kakanni da iyaye. Wannan al'umma da nake wakilta ta zaɓi fitowa gaban kamar dai kowane ɗan adam da ke faɗin wannan duniya. tabbas muna ji a jikinmu zukatan azzalumai har yanzu babu alamar tausayi ko kaɗan a cikinsu sun yi watsi da gaskiyar da ke zama adalci ga kowa idanuwansu sun buɗe ga neman abin duniya sam babu tausayi a cikinsu a tsawon jawabinsa na awa ɗaya a dandalin majalisar ɗinkin duniya ɗaya bayan ɗaya soma sankara zai yi allah wadai da salon jari hujja da mulkin mallaka da abin da ya kira ci da wasu sai kuma hali na ko in kula da manyan kasashen duniya ke nunawa a cikin wannan jawabi nasa san babu lizami a bakinsa. Dole mu yarda da cewa ba wata hanyar samar da ci gaba ga al'ummominmu face juya baya ga salon mulkin da 'yan jari hujja ke ci gaba da tallata muna tsawon shekaru da cewa shi ne tsari na kwarai suna ganin cewa sai an bi tsarin su ne za a iya samun ci gaba ina jin cewa dole dukkan wani tsari na majalisar ɗinkin duniya sai an yi masa gyaran fuska sa'an nan an kawo ƙarshen wannan rashin adalci na hawa kujerar naƙi da babu wanda ya ba su wannan matsayi ba wai girman ƙasa ne ko arzikinta ke ba ta irin wannan dama ba hujjar da suke bayarwa ita ce wai nasarar da suka samu a yakin duniya na biyu ce ta ba su wannan damar to amma ya kamata su sani cewa ai mu ma mun rasa kakanni da iyayenmu da 'yan uwanmu kamar sauran dubban mutane a sassan duniya da suka mutu a wurin wannan yaƙi kamar yadda mabiya itila suka hallaka mutane mu ma da taba harsashen bindigar 'yan nazi a jikunanmu ya kamata manyan ƙasashe su daina nuna girman kai da tauye haƙoƙin al'umma al'umma idan damar hakan ta samu ta hanyar hawan kujerar naki. Rashin nahiyar Afirka a jerin ƙasashen da ke hawan kujerar naki a wannan majalisa rashin adalci ne ƙarara da ya kamata a daina shi. Wannan aƙida da Thomas Sankara ke ƙoƙarin janyo jama'a a kanta daga sassan duniya, lamarin ne da ya fara kai wa manyan ƙasashe makwara har wuya. Ƙasashe tsaffin aminnin tsohuwar Otvolta da ma wasu ƙasashe makota san fasa jin daɗin irin kalaman da ke fitowa daga bakinsa yayin da wasu ke bayyana kalaman nasa a matsayin tsokana ana iya cewa halayen shugaban sun saba wa al'ada akwai buƙatar nuna masa rashin jin daɗin abubuwan da yake faɗa a cikin gaggawa kamar da yadda za mu ji a cikin shirin mu na gaba kan tarihin rayuwar Thomas Sankara. Yanzu kan amardin Olivier raul Dolphin Michaud da kuma Alain Foka, Abdulkarim Ibrahim Shikal da kuma sashen Hausa na RFI ke cewa da ku a huta lafiya. te be lam deb da wogdo na buen mal nere bi sa citation ad yala mu lo tam te se bense pour wonan da be lam da she bisia sa ole ba nuga nuga mam na sa se gusti wa kir pi se tam jeta erkilia when koda tab ya kam ye ko ta no ya ai ai ai yesi high, you Mam data wed palia, mam data kuru say, to sauli waria.